والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم sha shida ga watan Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da 26 ga watan Septemba shekara ta 2018 muna cikin karatun littafin a aqidatu salaf a ashabul hadis wanda babban malaminmu a Sheikh Rabi'u bin Hadi Umayyar al-Madkhali yayi wa sharhi a yau za mu tashi shafi na 270 daga tsakiya na Bismillahir Rahmanir Rahim khyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum eh kada mu manta muna cikin bayani akan sallah a bayan fajiri da kuma mai da'a ko sallah a bayan mutumin kirki da kuma fajiri yaya matsayin ahli sunna akan wannan matsala din to shine muke tattaunawa to yanzu an zo ne dangane da abin da ya shafi wato yin tawaye da shugabanni yana halarta a yi tawaye ga shugabanni da makami shine malam ya kawo wannan hadisin don ya nuna ba a yi tawaye ga shugabanni da makami na'am ah, qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum zababbun al'umman ku su ne wanda kuke son su su ma suna son ku wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa yusalluna alaikum khiyaru a'immatikum allazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum kuma wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim eh wato zababbun shugabanninku su ne waɗanda kuke son su kuma suna son kuma kuna yi musu addu'a ko kuma suna yi muku addu'a kuna yi musu addu'a ana samun irin wani shugabanni ko eh kuna son su suna son ku a gane mafi yawan shugabanni za ga akwai adawa su da talakawansu amma shugabanni kaɗan ne ake samu wato ya zamanto suna son talakawan talakawa ma suna son su suna yi talakawa addu'a talakawa su ma suna masa addu'a an gari yanzu za mu iya sanya mai mulki a yanzu a matsayin wanda talakawa ke so kaga wanda yake mulki a yanzu um, talakawa suna son shi ma yana son talakawa ko to irin wannan to kuma yana da wuya sosai ba cika yi haka ba da zarar ka hau kan mulki shi kenan mutane za su rika ganin kurakuranka kasancewa ka dan adam ne su sai ka sun koma suna zagin ka misali an gane to amma irin su abubakar da irin su umar irin kulafa wa rashidun su da kyakkyawan misali na waɗanda mutane ke son su ma suna son mutane amma kuma duk da haka sun fuskanci mai tarnaki a wajen mutane ko daga cikin sahabbai akwai wanda sun fuskanci matsala a cikin ba kamar wa da ba kamar Usman bin Affan da Ali bin Abi Talib kaga mutane suna son su amma daga bayan karkashin kasa aka san dabaran da aka yi aka kulla makirci wanda aka samu mutane dubbai suka zo suka yi tawaye ga ainihin Ali bin Abi Talib su ne yan shi, ko a wata ruwaya an ce sun kai dubu arba'in ma an gari wanda suka yi tawaye ga Ali bin Abi Talib suka nuna cewa su din nan wato ba sa tare da shi ya maka makarfurta kaga anan wajen waɗannan mutane musulmi ne amma kuma sun koma suna sukan ainihin babban sahabi kuma dan aljanna Ali bin Abi Talib ko to sannan kuma ga kuma yan shi'a kuma su maka zane sa'annan ga su bangaren Usman bin Affan shi ma an samu mutane sun zo daga Masar daga ina daga ina ne garuruwa da dama suka zo suka kewaye gidansa suka nuna cewa lallai ya sauka kan mulki domin suka ce wato saboda mulkin shi akwai kurakurai a ciki ya saba ma ainihin irin mulki na abubakar da umar so da aka yi sauka ya zo yana ba da mukamai ga ainihin danginsa ya zo yana wara yana yankan filaye yana yankan filaye yana ba danginsa suka dai maka kazafi kala kala wanda wannan saba wannan kazafi ya zama sababin mutuwan shi ku fahimci wannan ko to almuhim dai wato zababbun shugabanninku su ne wanda kuke son sun su masu na son ku ne musu addu'a su masu ne muku addu'a eh wa shiraru ayyunatikum alladhina tubghidunahum wa yughidunakum yaw ku. bi mafi al al'ummanku ba, su ne wanda kuke yin su su ma suna kin ku wa tal'anunahum wa Ku kuna tsine musu ma na tsine muku a gari ta ana kin juna da ku da shugabanninku gaba ɗaya ana tsine ma juna misali wannan shi ne abin da ya fi faruwa ko mafi yawan shugabannin da suke mulki kurakuran ya fi yawa fiye da alkhairin su shugabanni kaɗan ne alkhairin su ya fi yawa fiye da kurakuran su to saboda ka talakawa suna kyaman su domin zalunci da kuma danniya da babakire saboda talakawa za su rinka tsine musu su ma suna tsine ma talakawa don su musu biyayya misali na'am قيل يا رسول الله قلت يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف شن بزام يواتي da su da takobi ba irin wayannan shugabanni wanda suna kin muna kin su sannan suna tsine mana muna tsine musu to ya rasulullah shin ba ba za mu yi watsi da su da takobi ba mu dauki makami a yi fito na fito da mu da su fa qala a ma aqamu fikum salat sai annabi ce la ko kaɗan. matuƙar sun tsaye da sallah a cikin ku in dai sun zama to musulmi nan an gane mu ko sun tsaye da sallah a cikin ku na'am wa idza ra'aytum min wulatikum shay'an takrahuna idan kun ga wani abu game da shugabanninku da kuke kyama fakrahu amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'a to ku kyamaci aikinsa shi wannan shugaban ku kyamaci aikinsa kada ku zare hannunku daga biyayya a gare shi kullura ku kyamaci aikinsa amma ka ku zare ne ka ku zare hannunku daga yin biyayya a gare shi to gaskiya aikin da shugaban mu ke yi shugaban mu alzalimi ne yana ainihin kwashe ainihin kuɗin da ya kamata ya yi aiki ga talakawa yana gina kanshi yana gina ainihin mutanen shi shugabanmu ya yi babakere da mulki daga shi sai ƴaƴansa sai danginsa ya hana sauran mutane wani abu an gane wannan ai shugabanmu yana yawan fasikanci dunace-dunace. luwadi kaza duk shugabanmu na yi to sai annabi ya ce me sai annabi ya ce ku kyamaci aikinsa amma kuma kada ku zare hannu daga yi masa biyayya idan ya ba ku umarni da wani abu wanda yake mai kyau ku ba biyayya in ya ce ku yi sallah ai biyayya a yi azumi a biyayya an ga wata a ɗauka a biyayya maganar jihadi a biyayya amma wala tanzi ƙuna da mai ɗa'ace na'am ah, wa Allah nuna ji al'amura ahla sannan kuma a wani hadisi manzo Allah ya ce kuma kada mu yi jayayya ga al'amarin shugabanci ga ahalin shugabancin wanda ya cancanci mulkin kada mu yi jayayya shugabanci da shi wane ne wanda ya cancanci mulki eh? wanda yake kai wanda mutane suka yi masa mubaya'a an gano wani ko idan shugaba yana kan mulki shi ne ahalawa amma a wajen khawarij suka ce shi ne shugaba mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah da zaran shugaba ya zama to fasiki ko ya zama to alzalimi mai babakere da dukiya to wannan shugaba ya zama to ba halin ba an gane a wajen su sabon Allah da makafirci da inda khawarij so aka wannan shugaba wanda yake mai sabon Allah abin da ya cancanta aikata rai shi ne a yi masa tawaye saboda haka wannan shugaba ba a ba ne shi shin maganar da suka faɗa cewa shugaba mai biyayya ga Allah shi ne a halin da kiyaye dokokin Allah mai adalci akwai kuskure a ciki eh sai su ce maka misalin kamar irin shugabanci abubakar da umar da irin su usman da aliyu misali kaga mutane ne masu adalci an gano wannan eh babu wanda yake musu cewa da za a samu shugabanni irin wannan ana so da za mu samu shugabanni zaman to mala'iku ma masu fuffuke la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun da muna so amma in ba zai yi mu samu ba sai haƙura da abin da ya samu an gano wani to mun samu shugabanni suna mulki amma kuma azzalumai ne fasikai ne masu babakere ne da dukiya kullu rai to yanzu irin wayannan shugabannin yaya a wajen ahlus sunna duk shugaban da ya haukan mulki in dai bai kafirta ba ahlahu ne shi amma a cikin ahlahu ba abubuwan wanda ya fi cancanta ne to in ya zama to wanda ya fi cancanta baya kan mulki ba eh? a zamanin sahabbai bayan kula fa'u rashidun waɗanda suke mulki da waɗanda ba sa mulki ai waɗanda ba sa kan mulki ba sun fi daraja kan masu mulki yanzu a zamanin mu'awiyah bin abin sufyan akwai sahabban da sun fi shi a lokacin da yake kan mulki akwai sahabbai suna daga cikin sabiqun al-awwalun an gane ko amma kuma suka haƙura suka zauna ƙarƙashin suka yi masa baya. kuna da wani ayi ashe ba lalle ba ne a ce wai kai da ka daraja a ce kai ne za ka yi mulki idan Allah ya ba wani mutum mulki a matsayin shi mai mulki ya zama to musulmi kuma ya zama to bai kafirta ba misali yana tsaye da sallah to wannan mai mulkin kai da nan ko da imanin ka ya kai na su biyu ka yi haƙuri da imaninka ka maka biyayya kulwa ko da wannan shugaba yana aikata fasikanci yana aikata zunubai yana aikata kaza ka yi haƙuri tun da bai yarda ba saboda matsala in ka ce za ka ciro shi za ka ciro ƙulliyar dodo ka janyo mana zubar da jini ka janyo mana matsaloli wanda za mu gwammace da ma ya ci gaba da mulki ya ba alkhairi ko za mu gwammace da ma ya ci gaba da mulki ya fi alheri a gare mu da mai da cire shi to mu ce za mu cire shi har yanzu ba mu iya cire shi ba ana ta zubar da jini ana ta zubar da jini kuma wannan abin ya dakatar mana da addinin ya dakatar mana da ainihin tattalin arzikin mu ya dakatar mana da kaza wanda da mun kyale shi da mun yi addinin mu sai bai ta hakuri da zaluncin da yake mana ku fahimci wannan ko na'am وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواها cewa kada mu yi jayayya ga al'amari ga ahalin shugabancin sai annabi ce illa an taro kufra bawaha sai idan kun ga kafirci baro baro indakum fihi min Allah indakum burhan wanda kuna da hujja a wajen shi daga Allah kun ji magana ba wato kafircin in bai fito baro baro ba bai hakuri sai kafirci ya zama bawahan to idan kafirci ne wanda aka yi sabani a kan shi ba sai zaman to manya manyan malaman wannan zamani wasu suka ce kafirci ne wasu suka ce ba kafirci bane za a yi kuruji sai mu yi hakuri sai mu ce to tun da dai manya manyan malaman salafiya na zamanin sun yi sabani akan kafircinsa to ba magana kuruji daga cikin wannan matsala wanda malaman salafiya suka yi sabani kan kafircin akwai matsala na alhukum bighayr ma anzalallah yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba idan ya zamanto shugaba shi da kansa shugaba ya sa tsara mulki kuma ya cire Qur'ani sai ya tsara mulki ba irin na Qur'ani ba ya cire Qur'ani ya cikin tsara mulki sai ya zo ya kawo tsara mulki ba irin na Qur'ani ba misali to shin wannan shugaba ya yarda amma yana sallah yana azumi yana zakka yana kaza yana kaza duk shekara sai ya je aikin hajji to irin wannan yanzu shugaban ya yarda wasu malamai shi ya yarda bai da irin su tunda har mutum zai iya cire tsarin dokan Allah ya sa wani dokan wanda ba Allah ba ba komai sa ya makaukace saboda ya yarda da rai ya yarda da tsarin saka yarda shi da tsarin shi yasa ya cire tsarin Allah ya sa tsarin da ba na Allah ba hajji da shi irin wannan fatawa an same shi a wajen Sheikh Ibn Uthaymeen dan kun duba a cikin mu'amala a cikin wannan fitan su tafsir Ibn Uthaymeen yayi wannan bayanin tunda har shi da kanshi yasa aka rubuta aka cire musulunci ya nuna bai yarda da musulunci ba wannan abin da aka rubuta shi ya yarda da shi shine kuma Nasiru Jina Albani Ibn Baz suka ce waye gaya ma cewa dan ya goge kuma ya rubuta wancan ya yarda da wancan waye gaya ma haka in haka ne kuwa da kaga mutum yaron goma ci akan titi kirkiri yana tafiya ya shiga da daki ita da daki ya kulle da yin zina da ita to ya nuna ya yarda zina halal ne eh ya yarda ne wani tsabar da rashin kunya ne da saurin iri? akwai mutumin da yana aikata sabon Allah kuma yana da jara'a wajen sabon Allah amma ba lalle bane ba ya yarda a zuciyar shi ya san bai kyauta ba kuna na wani wani goge wanda ya yi. kawai yana so ya wala ne amma ya san dokan Allah shine wajibi kuma ya san ya san abin da ya aikata ya yi laifi Allah sai ya kama shi kawai ya share ne in ma dan tsoron wasu mutane kuma dan wani dalili na shi amma a zuciyar shi ya yarda da abin mai kyau ne sannan kuma ya yarda da musulunci to irin wannan ba za ka iya aran bakin mutum ka ci mai albasa ba shine Nasiru Jin Albani cewa bai halatta ka aran bakin mutum ciwon nan da ya goge me yasa ya goge yanzu mutumin da ya ɗauki alƙalami ya rubuta nobel ya rubuta ainihin ya yi da hausa ya gudan shi eh irin sun magana jari da sauransu su eh, ya rubuta ainihin labari na batsa ya rubuta labari na batsa yana ta kawo batsa a ciki yana ta kaza yana ta kaza wannan mutum ya yi rubutu ai tun da ya ɗauki alƙalami ya rubuta batsa nan kuma ya san Allah ya hana babu abin da ya sa ya ki rubuta abu wanda ya dace da musulunci ya rubuta ba ka sai ya yarda ba kana da kyau haka ne shi wannan ba a rubace shi an ci mai albasa ba an ara to irin wannan malamai sun buga a kan shi suka ce a gaskiya maganar ibn usaimin din nan a irin wannan yana daga cikin lawazin na yan sururiya da yan ikwanin musulmi da suke kafirta a sai kafirta gwamnatin saudiya cewa tun daga gwamnatin saudiya ta bar bankuna na riba a ƙasar ta bar bankuna na riba an gina a ƙasar alhali ta san riba ba shi da kyau ya nuna gwamnati ta yarda da ni da riba ta kafusa to in an ce za a yi haka kusan da wuya kusan ba wanda zai sha an gani an buɗe ƙofa na kafirta mutane bin lawazin tunda shi so shi sa annabi ce illa an tarau kufuran bawahan ba wa irin wannan kafircin da za a yi tawilin shi ba wannan kafircin an murɗa shi ne da ƙarfin da ya zama kafirci ana son kafirci ya fito ɓara'a wato tsaro ɓaro kamar shugaban ya ce bayyana sallah wajibi ba ne yaya ya ce gaskiya dai ni dai kawai dai sunan musulunci ne wallahi tashin kiyama wallahi ban yarda da shi ba ko wallahi wannan tsarin mulki da musulunci ni ina ganin gaskiya lokacin shi ya wuce ƙauyen shi ne wannan na bukatar tawili kusan dole ne malaman duniya su yarda wannan kafiri ne shi to irin wannan kafirci shine kafircin da yake halatta wato a cire shugaba da karfin ya a sa wanda ya dace amma kafirci wanda yana da fuskoki wasu malaman sunna su ce ya kafirta wasu ce bai kafirta ba to irin wannan me hikiman da yasa aka ce kada mai tawaye akan haka za a samu sabani tsakanin malaman sunna sannan za a samu sabani tsakanin mabiya sai mabiyan usaimin su ce shugaban yayi ridda kawai a tumbuke shi ana ha maza ha mata su kuma mabiyan albani da ibn baz ce to za mu bashi kariya ana ha maza ha mata za mu gani za a cire shi yaya to anan wajen kai kai kabbara shi ma ya kabbara ka harbe shi ya yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya mutu shi ma wanda ka harbe shi ma haka akwai fitinin da ya wuce wannan ba fitinin da ya wuce a ce dukkan ku musulmi ne kuna kashe juna to wannan shine hikimar da yasa aka ce a hakura sai kowane malami na sunna ya yarda kafirci ne da malamai 90 suka ce shugaban da ya yarda sai malamai goma suka ce wallahi bai yarda ba a hakura na kawai illa an tsaro kuma da wa'ad sai kun ga kafirci baro kuma an ce kafirci wai tarau jibin zamin shi ma ya fada sai kun gani ba kun ji ba kafirci ya zama kowa ya gani iri iri kafirci ne amma in labari aka baka kaka yadda. domin labari wani lokaci ana iya yin ƙarya a gane mutum zai iya ma labari tiryan tiryan kamar kamar da gaske ne a halin ƙarya yake yin tsari to saboda haka maganar labari kan ku sai kun gani kuma kafirci ya zama wahala kaga biyu sannan kuma inda kun mila Allah ne burhan ya zama kuna da hujja a wajen Allah ke na kafirci ya zama nassi ne na Qur'ani ya kafirta shi ko hadisin annabi ya kafirta shi ba tawili ba idan kafircin na tawili ne malamin ya yi amfani da wasu filosofi ne ya wasu bayanai to wannan ba za mu yi ba za kuruji ga shugaba saboda shi ba kuma jin ko to kaga ashe kenan akwai dokoki da ka'idoji da ya kamata a bi kafin a yi takfir kafin a yi tawaye da shi فلا يسمح لك أن تخرج على هذا الهاتم الجابر وتوفاء بايا هلتا أغريكا كي قنوط كي تاواي كوانا الشغباء وانديك كركتاتشي إلا إذا رأيت الكفر البغاء سيدي إذا كان كابيتشي فرغم كأن يبيع الخمر أو يبيع الخنزير تو منين كابيتشي فرغم كمان يحالة تشجيع أو يحالة نام ألدي أو يبيع الربا علانية ko ya halatta riba a bayyane ya ce cin riba ya halatta kawai faɗa ka ba wai ba wai ya yarda a gina bankin riba a gare shi ba a'a ya fito iri-iri ya ce mutane cin riba ya halatta dan mutum ya yarda an gina bankin riba a gare shi fasikanci ne a'a mu da muke yara mun san mutanen da suke ba da gidajen su ga karuwai eh? sai mu ce duk mutumin da ya ba da shiga shi ga karuwai ya yarda karuwanci na da kyau shi da kanka ya san ba kyau san rai ne kawai a nan wajen kafiri ne ba kafiri ne da shi sani. da mun sani a nan tudu wala sai ba sai ya gina gida sai ba karuwa kaga karuwa sun zauna a gidan yana samun kuɗin shi ba abin da ya shafe shi shi a gidan asaduwa da ne sani yanzu ne Allah ya wasu da wala ni'ima to ya kaga gidan karuwa karuwa ko ɗaya ne da gida ake ginawa muka ga mutane masu mutunci suna zama a gidan karuwan tsakanin garba da isha ita zo sai riga wani ya sa kujera ya zo na ga ƴaƴan shi na wasu suna ga gaba nan ba abin da ya shafe shi ana fatan gane to amma kaga yanzu Allah ta'ala ya sa a tudun wala yanzu duk wannan da gidajen karuwai da gidajen yan bori gidajen giya babu zuwa tunu wala in ka zo makana ba yaro labarin giya sai ce wa baba wani ne giya ha bai ma san giya ba kaga sai ka ce mai tunda baka sani ba kada Allah ya sa baka sani ba shi kenan ba A gane yawwa fa hadha kufrun bawah barakallahu fikum wannan shine kafirci na baro baro Allah ya muku albarka هذا إذا كان للمسلمين قدرة على تنحيته to ga wata ka'ida kuma da shi da biyu ya kara faɗa mutane Allah ya masa rahama yace wannan kenan ba idan ya kasance musulmi suna da iko akan nisantar da shi fal yaqumu bi zalik suna da iko akan cire shugaban su nisantar da shi daga karagar mulki to su aikata haka din su tsayu da haka din وأما إذا عجزوا فلا يكلف nafsan illa إلا Amma idan sun gajiya ba ya zama to sun san shugaban na da tsananin karfi ba za su iya cire shi ba to wato Allah baya kallafa mu rai sai abinda da za ta yi sai abin za ta iya fala wajiba ma al'ajal wala muharram ma'a zarura babu wajibi tare da gazawa babu haramci tare da lalura saboda haka shugaban da gaskiya ya yi ridda kuma kafirci ya fito barara amma matsalar mu gaskiya yana da ƙarfi mai tsanani ba na tsammani za mu iya cire shi a gane in muka fara yaƙin nan ba mu san lokacin da yakin zai tsaya ba a lokacin nan sai a ƙyale shi shi kafiri ne ƙarara. amma sai mu kare shi ya ci gaba da mulki mai ta bauta ma Allah mai ta istighfari muna gyara kurakuran mu idan muna istighfari muna gyara kurakuran mu muna roƙon Allah ya Allah ka dube mu ga wannan shugaba bai dace da mu mu musulmi ne mu ahlus sunna ne amma shugaban da ke mulki mu zindiki ne yana faɗa da Qur'ani yana faɗa da ainihin musulunci yana faɗa da hijabi bai yadda mata ya musa hijabi ba yana faɗa da aure ya ce dole ne ba auri mace ɗaya duk wanda ya auri mata fiye da ɗaya za a hukunta shi amma bai hana a yi zina a garin ba eh? irin kamar ƙasar tunisiya haka abin ya faru ƙasar tunisiya kusan mafi yawan masu mulkin su zindiƙai ne ta ga shugaba yana mulki balarabe ne ga shi nan amma zindiki zai ce ma zai san ganin hijabi a ƙasar in ya kama mai hijabi zai mata azaba sosai ko dan kwalbe sun sannan zai gaya ma cewa kowa mace ɗaya zai aura duk wanda ya auri mace fiye da ɗaya sai an mai azaba ce wannan ƙauyen shi ne an ga wuce wannan zamanin an rubuta wannan cikin tsarin mulki misali irin wannan wani ya taɓa bada labarin irin wannan wani bawan Allah an sa doka a wata ƙasa cewa a auri mace ɗaya duk wanda ya auri mace fiye da ɗaya za a mai azaba to sai wannan bawan Allah sai ya lallaba a koye zahirin shi mace ɗaya amma a koye ya aure wata ba tare da an an dan an kai aure sai ka je wajen hukuma an shigar da sunanka da sunan matarka an san ka an sa an bude maka fayil to sai ya aure wata wanda an bude mata fayil an san ta kuma kawai ya aura ne a koye to daga baya wasu mutane masu jin haushin shi sai suka kai kara wajen hukuma an zuwa kama shi da aka kama shi aka zo aka kama shi za a mishi azaba mai tsanani saboda yayi laifi kullu rabo saboda haka menene dalilin da yasa ka san dokan kasar nan ba a auren mata da yawa ka aura shi da ma ya san in an kama shi kila ba kila ya tafi lahira ke ko a daure shi har bada kun sai ce musu ba ta aure ya ce yace ai karkarsa ce to duk ce difference ce kawai shi ne to alhamdulillah da mun dauka aure ne da hakuri da Allah ba shi hakuri ya yi hakuri aka yi ba shi hakuri an dauka ba ta ayyuce na ya zan aure wata mace ai tunda doka ta hana shi kenan irin wayannan gwamnatin sun yi ta kai a yi ta haifar ɗayan shegu da shabe su ba amma sunan ta aure ba su yadda ba kamar kasar tunisia ta yi wannan doka na ba ta gane wannan kuma tana azabtar da duk wanda ya saba ma dokan nan amma sai ka je kasar america ka je kasar ingila ka auri mata da yawa ba mai ce makala amma kasar wato kasa wanda balarabe ke mulki musulmi mai da wani musulmi ne shi ne yasa wannan dokar a america sai ka auri mata ko nawa wani iyali ka kana da fundamental human right akan yin haka an gane a kasar larabawa sai a ce ma duk wanda ya bar gemu duk wanda ya bar gemu za a hukunta shi ko kai malami ne ko kai waye za a azabtar da kai akan wannan gemu sai in ka zo kama gemun ka rijista eh ana da gemun rijista kana su larabawa kamar kasar libya kazzabi a dokar da yasa in za ka bar gemu sai ka zo kana renewing in ma ya kare za a ce to za a ma renewing za a wannan gemu za a mana rijista shi na shekara uku in ya kare ka zo ka yi renewing din shi in kana so ka yi musulunci to kana so ka yi musulunci da gemu to za ka dinga biya na shekara na barin gemu a wannan kasar duk ba a samu wannan kasashen turawa kai bin hasali kasar america ta sanya doka wato kasar america sojojin america sun taba kai kara musulmi daga cikin su suka ce su a gaya musu dalilin da sa za a hana su barin gemu ko suka dauki lauya kuma aka yi shari'a suka suka samu nasara yanzu a america za ka sojojin musulmi da gemu amma kasashen musulmi ba babu ba san gane to ana samun irin wayannan zanadika kaga suna tsananta wa mutumin da yake ibada amma kuma sojan na da wani irin karfi na makamai wanda ku yan tawaye kuna ganin kun kalla kun kan kun san gaskiya da wuya ku samu nasara to yanzu ya za a yi da irin wannan mulki din shi na kace sai a yi ta hakuri fattakullaha haka da ku to idan kuna bautan Allah kuka yi ma Allah biyayya kuka nisanci saban Allah kuka daga hannu wani za su alaka ibadi a anni fa inni qarib ujibu wata da'i za da'a sakun kan roki Allah ya Allah wannan shugaba azzalimi ne shugaban ya hana mu yin addini ya Allah kai mana maganin sa wato ba tare da kun dauki makami wata ran yana kwance kawai sai Allah ya sa mai rashin lafiya sai a ce shugaba wani ya mu ya rasu ko ya shiga jirgin jirgin nan ya tarwatsa gaba daya sama kaga wannan babu ruwanku a gani babu babu wani a Allah ya dauki rai cikin kwance hankali sai a kawo shugaba sai ga shugaban nan kuma cikin ikon Allah mutumin kirki ne bai san musulunci ko irin yadda Imam Ahmad ya aikata kaga zamanin Imam Ahmad an yi ta'azartar da shi kuma malamai suka ce a zo a yi tawaye lokaci ya yi da ya kamata a yi tawaye a dauki makami ya hana ya ce mu nisanci saban Allah mu koma zuwa ga Allah kowa ya koma zuwa ga Allah to da ba zuwa ga Allah sai Allah ta'ala ya dauke ran duk sarafunan gaba daya azzalimai din sai Allah ya sanya mai son sunna sai Allah ya bashi mulki yanzu daga lokacin aka daina azabtar da malaman sunna amma da sun ɗauki mataki na yaki irin da yaki mai kare ba a wannan lokacin kuma da malaman da za su mutu Allah kadai ya sanya wasu su ha na'am وأما إذا عجزوا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما إن كجيا Allah baya kallafa mu wata rai sai abin da take iyawa amma ma dama ya amuru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar amma shugaba matukar yana umarni da kyakkyawan aiki yana hani ga munkari wa yusalli wa yusum wa yana sallah yana azumi yana jihadi ma dama yusalli faqat matukar shugaban yana sallah kawai nu'in to nudibuhu nuti'uhu eh matukar shugaban yana sallah shi kawai ba mu taba ganin azumin shi ba ko kaza ko aikin hajji amma yana sallah kawai kamar yadda annabi ya ce la ma a kuma sala to inda yana sallah za mu yi musu da'a irin wannan shugabanni za mu musu da'a ma aqamu kuma sala kamar yadda annabi ya ce matukar sun tsaye da sallah a cikin ku fa hadha huwa al-manhaj sahih wannan shine manhaji ingantacce allazi sara alayhi ahli hadith intilaqan min kitabillah wanda ahlul hadith suka tafi a gare shi wannan shine manhaji na ahlul hadis shine manhaji na yan salafiya an gane ko intilaqa min kitabillah an samo shi ne daga littafin Allah wa min sunnati rasulillah alaihi salatu wassalam da kuma sunnan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi Fi kulli wa wa في كل شؤونهم الدينية والدنيوية والاجتماعية والسياسة أتكن ذكا شأن الدنيا na addini da duniya da kuma zamantakewa da kuma tattalin arziki duka kulluha tantaliqu min kitabillah wa min sunnati rasulillah alayhi salatu wassalam to dukan su gaba ɗaya suna fitowa ne daga littafin Allah da kuma sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam kowa ya rubo duk abinda ahlus sunna zai aikata littafin Allah da sunna ke jagoranci al'amarin shi baya kuskura ya gina hukunci akan san rai yanzu da kyawun misali yanzu kasar misra ta dakatar da manya-manyan malaman salafiya irin su Sheikh Raslan da ire-iren shi babu wani laifin da yi kawai malamai ne yan bid'a malamai yan hizbiya malamai yan asha'ira suka kai ƙara wajen gwamnati suka kai wa gwamnati ƙarya da gaskiya ita ko gwamnati ba maganar bincike kasan su hukuma sun fi son irin bai kawo musu gulma to an kawo musu gulma aka nuna yana da hadari a cikin mulkin su yana da kaza yana da kaza ita hukuma mai hukunta yi bincike ta bai wa abin haƙƙi ai akwai kotu ko a kai shi kotu kotu ta yi bincike ta ga irin aƙidun shi wanda ya karo da sunna aƙidun da yake aƙidun da yake barazana ga mulkin su kotun misra ba ta yi ba abinda kawai ta yi wa'annan malamai masu rawani da suka kai suka kai gulma hukuma ta ɗauka ta aiki da shi yanzu an dakatar da su daga hudu ba an dakatar da su da karantarwarsu karantarwar zaure da wa'azi komai an dakatar an ce kuma duk wanda ya zo ya taɓa ma wannan za a kulle shi ko shekara uku sannan a ci taron shi nawa in ba na manta ba to a lokacin da aka yi wannan in kai ne ya za ka yi kai malami ne kai malamin talafiya ne sai ka ce an dakatar da kai ba maganan hudu ba ba maganan wa'azi ba maganan karantarwar zaure ba ba ba duka in kare ya kai yi kaga so wannan shine zaman ka lafiya kai hijira ko in kuma kana son zama a kasar yaya kaga karanci abin da zaka aikata shi shekara zalan abin da ya faɗa shi ya yi magana bai wuce wasu 'yan mintuna ba shi alhamdulillah wa'annan malamai sun zauna malamai sun zauna sun ga cewa ban cancanta a matsayin ɗalibin ilimi in yi gudu ba ko in karanta ko kaza ba to inda abinda malaman nan suka zauna suka tattauna sun sun hanga cewa ban cancanta ba dama ni karamin ɗalibi ne kaza kaza to sai su ɗauko wanda ya cancanta su sanya shi a wajen ni kuma insha Allah na san insha Allah ni ma zan zama mabi mabi in fa'ida tuni ma shi ma zai zo ya fa'idanci da abin za a karanta kaza kaza da sauransu yace amma fa a sani akwai yan hizbiya akwai yan kaza akwai yan kaza ya dai ishara zuwa ga hukuma yace amma yana nan yana yana son misra kuma sannan yana girma ainihin shugabannin misra kuma yana addu'a Allah ya sanya wa misra albarka yayi magana mai daɗi ya sauka kuma aka nada wani sabon limami a masallacin shi ya bi shi sallah ya bi sallah yanzu baya komai yanzu ana fatan gani amma wani dan jarida ya yi sharhi akan al'amarin ya ce gaskiya yana kira zuwa ga gwamnatin fashin baki yana kira zuwa gwamnatin misira ta sake duba wannan abin da ta aikata sai ɗauko kasuka rasulan ɗin ga kasuka rasulan yana jiran ma ɗan ikuwan da suke ƙoƙarin su yi juyin mulki ba gwamnati yana jiran ma ƴan sururiya yana jiran ma ƴan kaza ya ce haka wannan bawan Allah yana ba gwamnati makariya ne ma aka duba to kuma an kai ƙara zuwa gwamnati kuma an ce wai shi ne ke da haɗari an ce wai a cikin karanta wani ba wa hadiya suka yi wani magana a dunkule karanta wani ya saba ma ainihin tsaka ake karanta wani na da hadari ya ga dakatar da shi na fatan gane wannan to kaga inda wani ne zai ce to tunda an dakatar da mu dole a fito a yi zanga-zanga ko ba ka ba a fito a yi zanga-zanga a yi kare ya jini jini jini yanzu wani malami na an kulle shi ɗaliban shi sai fitina suke ta yi ko suna ta tada fitilan mutane su hana kasuwanci gudana su hana komai gudana da sunan cewa dole zai arzike shi in ba haka ba su ba za taɓa yarda ba misali haka duk irin wannan karantarwan ba karantarwan galafiya ba ne yau idan mutum yana ganin zai iya toshe hanyar musulunci a idan rana ta fito kafin hannu ba tsari to mutane da yawa sun yi a zuciyarsu ba su ji daɗin abin da hukuma ta aikata ba to kila ma fa abin da aka aikata da kuma matakin da ya ɗauka kaga da wannan matakin sai ya ƙara ɗauka sarfiya a misra saboda ya yi koyi da sunna bai zo ya tada hankalin kowa ba bai yi kira a tada hankalin kowa ba ya dakata in ya ga an hana shi addini kawai zai kwashi kayan shi ne ya koma wata ƙasa in ya zama to miyagun malamai mahassada sun fara ganin kiran salafiya na ci gaba sai su kawo ƙarya da gaskiya da kazafi da zube su ɓata al'amura an gane ko mutane da zarar an ga mutum kawai gashi da rawani baya dariya ya faɗi magana yake billahi azim haka yake cikin ayar da wani ko bai shakkan yayi ƙarya din kaga wayannan mutane dai kowa ya san karantarwar Islam wanda ita hukuma ya kamata ta san karantarwar shi to amma yaya aka yi aka gamsar da ita ta dakatar da shi eh a gani to Allah yana so ya jarraba rasulullahi a gani shin maganar da yake faɗa na manhaji gaskiya ne Sheikh Usaimin na cewa kun ga wannan karantar wanda muke din nan da hukuma za ta ce ba ka so zan dakata Sheikh Usaimin ta ce wannan karantar wanka je yana shi ba masu za mu sa wani sai ya sa. Allah ya ba mai rabo sa'a ina fatan gani yawa duk wannan gaba ɗaya an yi shi ne don maslaha na al'umma saboda in ya ce zai motsa talakawa su goyi bayan shi in zan goyi bayan shi kuma za a yi za a zubar da jini to duk irin wannan abu a nisan ba dai karatu ne ba zo ba to Allah zai kulle da wani wanda zai karatu yawa na'am والإمام البخاري قال كانوا لا يتحرك حركة إلا بهديه wato Imam al-Bukhari ya ce wato su ahlus sunna ba sa wani motsi ko wani irin motsi ne sai da hadisi duk wani motsi da za yi sai ba akwai hadisin da ya goyi ba shi wa kana shi imam bukhari baya wani motsawa sai da hadisi a cikin ɗaya daga cikin tafiyoyin imam bukhari rahimahullah اقترب من العدو واستلقى minal العدو ya zo kusa da ainihin maki wata rana sai ya ɗaya sai kwanta wato kishin gide ya kwanta da baya shi ne wato ya yi ya kwanta a rigingine ƙwanu bi ayyana ne. suka ce da wani hadisi da ka kwanta قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأخذ بالقوة wato manzo sallallahu alaihi ya umarce mu mu riƙi hadisi da ƙarfi to manzo Allah shi ma yana irin wannan kunciya shi yasa nayi au kama qala yani ar-rasul sallallahu alaihi wasallam amarna anna an nu'idda al-udda lil adu manzo Allah ya umarce mu mu yi tattali gayan tattali ga makiya wa an natakawwa sannan kuma mu yi ƙarfi mu huta mu yi ƙarfi sosai فأمرنا بالفطر لمواجهة العدو في رمضان منذ أن يا أبو جيم متشأبنجي دم فكانت مكي أشكي رمضان إذا أنا ياكي أشكي رمضان مكري أزم مدم مجلا دم فكانت مكي نفطر في رمضان حتى نكتسب قوتنا على العدو وأنتو متشأبنجي أشكي رمضان دم فكانت مكربي أكم مكي kada mu yi azumin zagegen azumi din nan ta zarci na'am الشاهد أن آل الحديث المخلصين الصادقين في أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم الشاهد يا نوجه للي أهل الحديث ما في إخلاص ما في قصية شو مغنغنون لا أيوكم لكم أيرجم موضوعهم وسكناتهم ومواردهم ومناهجهم إيه ودن أيكم سو دا موضوعهم سو دا نسوان سو دا ودن أكيدون سو دا ودن منهجون سو يؤمنون بكتاب الله wa min zalika ta'amul ma'al hukam saboda haka suna lazimtar littafin Allah ahli sunna kullun suna lazimtar me littafin Allah daga cikin wannan akwai wajen mu'amala da shugabanni a wajen mu'amala da shugabanni abinda manzon Allah ya faɗa nan ahli sunna suka tsaya ba sa wuce wannan ba sa masa tawili kamar yadda yan ikhwanul muslimin suke yi yadda yan sunuriya suke yi yadda sauran kira irin su hizbu tare suke yi na'am إذا تأملنا مع الذكران انطلاقا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا مو أهل السنة مكا مؤاملة دشوا قبلي وندا مكا تشرو دقا لتاب الله ومكا تشرو دقا سنة منذ صلى الله عليه وسلم ها تدشي من أملا تدشي مو أهل السنة منا wato ‘yan baran don gwamnati ne an gane umara ne na gwamnati wato ma'aikata ne wanda gwamnati ta ɗauka a gani in an kira mutum shi shine mutumin da wato dan barandan gwamnati a gani sai ce ai yan salafiya yan barandan gwamnati ne Jawasu sai ka da ɗan asiri ne ai sss ne su da ɗan asirin gwamnati ne hum kawari kai su kawari ne ma a gani su kamar yan sururiya suka kira ahlus sunna sai ahlus sunna murji'atu ma'al hukama wa khawarij ma'a du'a me suke nufi da wannan yan ahlus sunna murji'atun ne ma'a du'a ma'a hukam amma khawarij ma'a du'a me suke nufi eh yau wasu ahlus sunna ba sa fitowa su bayyana kurakuran wa shugabanni irin kenan wani ahlus sunna yan galabiya ba sa ganin laifin shugabanni irin ta abin da shugaba ya yi na laifi kawai zai cutarwa sun ce haka 'yan salafiya suke duk abin da shugaba ya aikata na laifi bai cutarwa amma masu da'awa ba sai ta jarraha su a ce an jarrahawa ne an yi kaza an yi kaza ta ce za murji murji'atun ma'al du'at khawarij a murji murji'atun ma'al wula ko ma'al hukam amma khawarij ma'al du'at a gare to haka suke tattara ahlus sunna suna kiransu khawarij wai ta bangaren masu da'awa duk sanda mai da'awa ya aikata wani abu sai 'yan salafiya su jiran masa amma shugabanni kuma kyale su huta kaga wannan shubha ne wanda in baka da fahimta mai kyau za iya cusa maka mummunan abu akan shi sace me yasa ba ka iya gaya ma gwamnati gaskiya shin daga gaske ne dama 'yan salafiya ba sa gaya wa gwamnati gaskiya eh amma ya suke yi man arada an yansa li zai sultanin فلا يبدي علانيا ولكن ياخذ بيده فيخلو yadihi fa yakhlu bi duk wanda yake so ya yi nasiha ga ma'abocin sarauta kada ya bayyana da shi a fili sai dai ya kama hannun shugaban ya kalaita da shi ya masa nasiha ya gaya mai duk abin da Allah ya faɗa ka ji tsoron Allah ka yi adalci ga talakawanka ka yi laifi kaza ka yi laifi kaza ka yi laifi kaza gyara na fata gane wannan to irin wannan saboda gudun fitina an gane wannan yan salafiya suna yin nasiha ga shugabanni amma nasihan ba ka yi ne bainan nan saboda gudun me ya haɗa ƙwarna da fitina ha wannan shine dalilin da yasa ɗan salafiya suke yin wannan da a ce ɗan salafiya ba sa yin nasiha ga shugabanni da shugabannin saudiya ba su kasance yadda muke ganin su ba kuna ganin shugabannin saudiya ana yawan labari allahu a'lam an ce shugabannin da 'ya'yansu wasu sukan tashi su bar saudiya su je kasashen turai su gore amma kuma a saudiya suna bari a tsayar da dokokin Allah da duk wanda ya laifi ba a kama wayannan yara ba a kama shugabannin suna yin wasu abubuwa na kurakurai na zinace zinace a kasar to kaga malamai suna yin da shi a shekara ga kafar Na yaro na ba da wannan to shugabannin ana gaya musu gaskiya kuma za a faɗa ba sai an faɗa a gaban ka ba yawa suna yin aiki da maganar da manzo Allah ya faɗa to yanzu kiran ahlus sunna murji'a a nan wajen kamar ana nuna kenan cewa ba yan salafiya suna goyon bayan zalunci shugabanni suna ganin babu laifi kenan dan su murji'a dai aqidan su la ta tajru ma al-iman ma siyasa kama la ta fa'u ma al-kufri da'a sabon Allah baya fitarwa tare da imani in dai mutum kawai akwai dan imani a zuciyar shi abin da yana sabon Allah daidai ne to kenan shugabanni tun da dai musulmi ne suna dan sallah duk abin da suka yi na laifi daidai ne shin haka yan salafiya ta dauka yan salafiya suna yin nasiha ga shugaba kuma abin da shugaba ya na kuskure sunan shi kuskure amma yanayin yadda za a gyara shi shine aka bambanta tsakanin kai dan sulumiya ko kai dan ikhwanul muslimin da kuma su yan salafiya kai dan dan sururiya ko dan ikhwani ba ka duba maslaha su kuma yan salafiya annabi ya ce su duba me maslaha kuma sun yi aiki da wasiyar manzo sallallahu alaihi wasallam to idan ka dauki wannan magana su, wane ne suke so su soke shi cewa shine murji'a din ba manzo Allah ba ba manzo Allah bane yace cewa an za'i nasiha ga yanda za'i nasiha ga shugaba to su kuma sun ce kaza kaza da sauransu kun gane suka ce kuma wai murji'atu a khawarij ma addu'a yan salafiya khawarij tare da da'awa wato suna yawan suna suna yin wa'azi akan masu da'awa kaga anan da ka duba kwata kwata ba su ma san wanda ya fi hadari a tsakanin bangare guda biyu ba a cikin ɓangarori guda biyu waye haɗari. da miyagun malamai da shugaba mai sace muku dukiya shi shugaba zai raba ka da dukiyarka ne raba ka da jin daɗin duniya amma kuma in kai hakuri da zalunci da yima sakamakon ka ba aljanna Allah subhanahu wata'ala zai bi maka hakkinka dan annabi ya gaya wa mu'azu wa ta'ita a wata mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab ka ji tsoron addu'a wanda aka zalunta domin babu shamaki tsakanin shi da Allah ya Allah shugaba wani ya zalunce mu ya bi ba ai magana kare ai Allah ya bi mu hakuri amma mugu malamin ya tura ka cikin shirka ya tura ka cikin bid'a ya tura ka cikin mummuna aqida ya wai hadari to kaga in ba mutum ya samu bayani da cewa ba zai gane wannan ba shi shugaba gaya abin da ya zalunce ka duniya sallanka kana sallanta kana azumi kana kaza amma kuɗi ne ya hana ka jin daɗi ya fashe kuɗin ya rike ai abin da ya fashe ya rike zalunci ne ba kafirci bane shi kuma mugun malami ya tura ka bid'a ne ko ya tura ka zuwa ga shirka shaka azabun wato wato a ankarar da mutane wane ne ya fi hadari wanda ya kamata a ankarar kaga miyagun malamai su ya kamata a kai wa mutane ko ya hankali da su sannan na biyu mugun malami in ka faɗi illan shi wani irin jini za a zubar shugaba mai bindigogi mai kaza a hannun shi ba to kun ji hikima da manzo Allah ya kai annabi ya nuna mana kada mu yi sassauci ga yan bid'a ko masu wa ko miyagun da ka yi sassauci gare su amma manzo Allah ya ce shugabanni ga yadda za a yi musu nasiha domin kada daular musulunci ko ƙasar musulunci ya zama dandalin zubar da jini ku fahimci wannan ƙa'ida yanzu dan kila ku ku ku gaba da wasu sai shugabanni dai suna hutawa a wajen gurin salafiya amma su malaman mu kullum ku ta musu To yanzu kila wani zai iya gano kaɗan daga cikin hikimar da yasa akwai bambanci tsakanin mu wato malaman bidiya da kuma shugaba mai mulki an gane wannan ko to wannan kenan a takaice Allah shi taimake mu eh na'am an ce shi lokaci ya yi sai tambayoyi sura minti nawa sura minti goma a yi amfani da shi a yi tambayoyi a cikin bayanin da aka yi din akwai abubuwa muhimmai da kamata shi kun yi tambaya na alaikun salam Thank you. ai kasar saudiya kamar ta ba da gudunmawa sosai wajen wajen rage wa amerika wato tsanani ga addini suna ka duba kasar saudiya ta yi mu'amala da amerika saboda ta samu damar yada addini a ƙasar amurka ko mu'amala da ta yi ga addini ya sanya an gina makarantu an gina masallatai a amerika wanda ake karantar da sunna a lokacin da ita kuma iran tana adawa ne da amerika da ingila saka yana da wuya ga masallaci na yan shi'a a ingila masallatai mafi yawan masallatai yan wato amerika ne sannan kuma ya sanya wato amerika da ta ga saudiya tana mu'amala da ita ita kuma tana karuwa da amerika ta bangaren kasuwanci da sauransu sai amerika ta sakawa saudiya mara ɗalibai yan amerika suna iya tashi daga amerika su je karatu saudiya sai aka samu masu da'awa da yawa wanda sun musulunta kuma sun je saudiya sun yi karatu sa'an nan ne sun dawo suna ta da'awa a amerika akwai saboda saudiya ta yi amfani da hikima amma yanzu tazarar da saudiya ta yi wa amerika kasashen turai a ta yi wa iran a kasashen turai yana da yawa saboda iran ta ɗauki mataki na adawa su mazauniya sun dauki sun gano cewa to mutumin da ya fi karfin ka dole ka bi ya da ya fi karfin ka kamar da shi ne wasa ka tabbatar da in kai fada da shi zai yi tikan ka kamar yana tikan yana dukan dukan ya zai maka kuma kai ba za ka iya ramawa ba yanzu ya za a yi ai sai kamar da shi wasa to wata hanyar wasan nan Allah ya taimake ka sai ka fa'idanci da shi abin da Saudiya kai kenan sai shi nan tana ta fa'idantuwa tana ta fa'idantuwa da abin nan da America a zaman da wato yan musulman America kaza da ba don wannan September 11 ba kusa ina ganin da Saudiya ta yi nisa sosai wajen musulunta da mutane akwai wani shiri da ake a BBC duniyar musulunci a Amurka a lokacin da ya ce mutane dubu ishirin sun musulunta a shekara ɗaya dubu goma fiye da haka to me kuke tunani da mun yi haƙuri muna ta da'awa wallahi zai mana illa to yanzu duk musulmin da aka shi da gemu kawai bin shi ake za a haɗa mai suna biyayyun kwamfuta kawai kan shi kaɗai kana sauka daga daga airport za a yi bin ka ana raka ka ga ɗan ta'adda ya shigo ƙasashen turai wanda da an ga musulmi farin ciki ake da shigo wanka so an san kawai abin da ka zo kai kasuwanci ne ko kai karatu ka tafi abin ka. to yanzu ana ganin alamun kishin addini ba duk inda ka taka suna biyar da kai da ka zo za ka yi ta'addanci za ka su ɗauki mataki a kanka kun ga tun da aka yi wannan hari shekara nawa kenan to har yanzu ba ƙara kai musu hari ba kuma akwai 'yan ta'addan na fitan hankali a ƙasashen kamar ingila akwai su da yawa ita ingila ba ka hana ka ka zo ƙasar amma ba tana nan tana biye da kai yanzu ƙungiyar na hizbu tahrir 'yan ta'adda ne suna nan a ingila suna nan a ingila don gare akwai ƙungiyar ƙudubiya a ingila kuma an san su amma ba su iya kai hari da suka ga saboda an ce babu wata ƙasa da take da tsaro a duniya kamar ingila suna da kayan aiki sosai na tsaro haka nan abin da ya shafi wuta in wuta ya kama babu wata ƙasa da take da kayan abin kashe wuta kamar ingila saboda haka yan sha'adan da suke zaune a garin musulmi a garin ba sa iya kai mata hari sai yan ta'adar suka dauki wani sabon mataki na kai harin sai mutum ya rike wuka ba dai duka bane kwamfuta zai tsara zai sa dan irin wukan na ɗaɗɗe karamin wuka ya sa a anzu yana zuwa cikin taron jama'a kawai sai su su kama kowa to sai ka dauki wannan mataki na soka wuka sai sun soka su murɗa yadda insha Allah za su kashe mutum da ya kobi kama kama su to wannan ma ana so an fara fahimtar shi sai ka dauki mataki na mota kuma mutum yana tuka mota zai duba taron mutane an taru ana wata da fiye zuwa guje to kaga wannan irin wannan yana da wuya a iya kare shi ko to irin sai ga sun taru zai mutum ya zo da mota ya taka mutane wajen talatin wasu su mutu wasu ji ciwo kaga nan dai ya za a yi asara irin wannan <laughs> na? shi ne tun da dai an hana mu dana bomb to dana bomb din nan mun kasa to ga wani hanya da zamu bi nan mu ma insha Allah sai mun kashe biyu ko biyu ne ko kaza <laughs> to kuma irin wannan suna janyo wani irin bakin jini ne da musulunci da musulmi eh Allah ya shiya na wani a malamai sun yi magana kan imam bukari. cewa shi imam buhari ya kasance baya wani motsi sai da hadisi na'am wa alaikum salam suna da fahimta na shi kusan wannan aqida ce manhaji ne na kawarish ba na ahlus ba an gani wanda suke da wannan fahimta suna da fahimta ne gurguwa murtsatsiyar fahimta ta za'a musulna eh sai ta wallafa wallafi ya ta wallafa littafi yana yaɗawa ba su hana shi wallafa wallafa wani ke ci, sun hana shi dai hudu ba da karantarwa da abin sai zauna je ta da sashi ila alkhairi ne ma yanzu kafin nan gaba gwamnati ta tafi wata ta zo Eh, tun da nan gaba za ga wani shugaba zai hau ya saka musu mara ya ce duk wani malamin da aka takura ma kaza nan. sai zama alkhairi gare shi da in ya wallafa littafi ya yaɗu a a idan su ne da yawa ƙwarai da gaske wa alaikum salam sufi ne sufi ne sosai baya san ibiri taymiya da lisan ibiri taymiya dan a misira yanzu an dakatar da littafin ibn taymiya shiga misira shi shiga misira ne eh kaga wancan ya bishi alkhairi ke ko mubarak ya bishi alkhairi. alkhairi eh, mubarak da yake ce mai labaraka eh to gashi nan shi kuma yanzu wannan sai sai gobe za a ce mai wanda yana faɗa da sunna sosai eh Allah ya sauki namu na'am yana da in dai shugaba ya yi kuskure yadda hadisi ya nuna in shugaba ya kuskure kada a fito da kuskuren a fili a mai nasiha idan kuma har shugaban nan ya zama ya ji kai dai ka isar da sako babu wanda ce ka fito fili fitowa fili wajen inkari da shugaba ya saba sunna kuma ne hadisan da suka zo kan wannan matsala na nuna kaman ga wani sahabi ainihin ya ga wani shugaba ya hau kan mambari ya zo ya gabatar da kudu mahidi ya gabatar da kudu mahidi kafin bin kafin sallah malamai sun fasara wannan a matsayin wato kuskure da ya shafi addini wannan ba za ka yi shiru a kan shi ba idan shugaba ya yi kuskuren da ya saba yin shafi addini za ka iya inkari ko a gaban jama'a ne amma nan kuskure wanda talakawa za su iya ɗaukar mataki shine kuskure na dukiya kuskure na zalunci kuskure na babakere a gane nan irin wannan a ce shugaba ya yi ka ce yalla bai wanda abin da kai ba daidai ne ba kai bai da wani hadari sosai yalla bai ka kasa shahararru sa hannu a misali ko yalla bai kaza wato yanayin a wajen ibada sai kuskure kuma kaga kuskuren zai iya shafan al'umma sai kai bayani a gaban jama'a ba ba cin mutunci kai bayani ba wai cin mutunci kai ba ka dai inkari ne ka nuna mai wannan abin bai dace ba wannan kaga bai saba ma wancan hadisi ban arada an yasa da zai sunnat ba idan abu ya shafi shugaba yana zalunci wanda talakawa za su iya ɗaukar matakin yin tawaye gare shi shi ne hadisin ya hana yi a kai amma irin wannan ƙananan abubuwa na wanda abin da yake da alaƙa da addini sahabbai suka yi kuma amma a gaban shi ba ga su gashi ba wai suna hawa kan mumbari ne su ringa faɗin maganganu na aibin shi da aibin ka ga shi nan ce abin da kai kaza ya sa a sunna kaga wannan ai ba matsala bane sosai yalla mai abin da kai ya sa a sunna da kuma gashi ne ya zo na to tun daga shugaba ya zo dama azzalimi ne bari mu gaya ma gaskiyar zalincin wallahi Allah ya kona ka wallahi tana duniya sai ka wulakanta ai ta buɗe wuta to irin wannan sarka kuma suna kabbara to wannan shine inkarul alami da ake magana nan wuce an gane to amma wasu sai da doki wannan hadisin sai ta hada shi da marara da su ya nuna ana iya yin inkarin in an gaya mai so ɗaya so biyu so kaza so goma so kaza ya kaji kawai sai a fito ko a fara sashi a haɗa wa'azi a yi ta wuta ana faɗin aibi shi wannan kuskure ne gaskiya eh ba daidai ba ne shine kware da gaske insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Thank you.